a yanzu haka dai kimanin mutane talatin ne ake fargabar sun mutu tare da kona gidan wani basarake a sakamakon wani mummunan hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar kwara da ke tarayyar najeriya rahotanni daga yankin wuro na karamar hukumar kayama ta jihar kwara wanda yake kan iyakar jihohin kwara da niger na nuna cewa maharan sun banka wa garin wuta tare da harbe-harbe na bindiga irin na mai kan uwa da wabi wani mazaunin garin kayama da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi mutanen garin na wuro sun tarwatse sun shiga daji yayin da wasu kuma ke ɓoye a wasu wurare na daban kamar yadda ya yi ƙarin bayani babu ma wanda ya hito waje tukuna balle ya san me yake faruwa kowa na ɓoye da wanda suka gudu suka tafi daji da waɗanda suke cikin gari suna cikin ɗakin su ne ba wanda ya fito tukuna amma tabbas mm. akwai wuraren da aka kokona gidaje kenan eh gidaje amma ba jami'an tsaro ne wurin eh to gaskiya ba za a yi cewa ba jami'an tsaro ba amma eh, ta ne irin haka jami'an tsaron gaskiya ba tsaya suke yi ba mm. ba za su yi tunkarinsu su ba to kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar kwaran domin kuwa ƙoƙarin samun rundunar ta wayar salula ya ci tura to amma dan majalisar dokoki ta jihar kwaran mai wakiltar Karamar hukumar ta kayama a majalisar dokokin jihar honorable baba ahmed kayama ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su tantance yawan adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji. don abin da ya faru ga a garin da ake kira woro kuma cikin constituency na wani. yanzu ni ma nake samun labari cewa sun yi attacking wajen har sun kone gidan sarki kuma yanda muke ji ba a tabbatar ba to ko an ce waɗa mutanen da aka kase ya fi mutum talatin yanzu haka bai daɗe ba da suka bar wajen zuwa muku. Wake yanzu sun fita daga garin? Sun fita daga garin yanzu haka. yanda muke magana da kai yanzu abinda za mu ce kawai ya kamata yanzu kan federal government ya hada da state government a dauki mataki mai karfi kan mutanen ga don gaskiya abu yana so ya fi karfin mu ko cikin sati yanzu sun atakin garuruwa guda uku kenan cikin wannan makon da muka shiga cikin wannan makon da muka shiga gadon satin jan da ya wuce sun yi atakin wani gari ana kira dutsin goggo sun kase mutum biyu bai wuce ko na hudu kuma sun atakin wani gari ana kira dageji sai ma sun kase mutum biyu to na woro din gadin yanzu ya daga muna hankali sosai a yanzu dai jihar kwaran na ci gaba da fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga lamarin da ke ƙara jefa mazauna jihar cikin yanayi na zulumi tare da nuna buƙatar ganin hukumomi sun ɗauki mataki na dakile al'amarin mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya